abduhu wa rasul amma ba a du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah gaba da karatu wannan littafi mai albarka dari wal adab al islamiyya za mu tashi inda muka tsaya da karatun na jiya yau insha Allah za mu tashi shabi na ɗari ɗaya da tsibin da uku. shari na ɗari ɗaya da tafikin da uku za mu tashi adabul kalam ladubban magana a musulunci a tsarin addinin musulunci musulmi ya bambanta kansa da wanda ba musulmi ba musulmi ya sani ita wannan magana da nake tana da ladubba tana da tsari tana da ka'ida akwai shari'a musulmi ba zai mai da kai ne kawai ba musulmi ba ya saki abin da ya ga dama ya yi abin da ya ke so wannan yau shi ne ya kawo mu zamantakewa mutum lalace saboda irin waɗannan abubuwa musamman in ka kula abin da ya sha iyayen mu mata ba ku da kulawa da ladubban magana musamman ladubban magana da yake don su suna da bukatar ne nasu bincike na musamman yaya ake ne ladubban magana da bishi to yanzu ana magana dai ladubban magana da duk wani wanda za ka magana da shi a musulunci yaya musulunci ya tsara wanda za ka magana nan da shi musulmi ne ko ma ba musulmi ba ne ne tsarin musulunci in kana magana da shi yaya musulunci ya ce shi ne za mu tattauna wannan matsalar ga abubuwa nan guda goma sun yi goma amma ga guda goma an kawo muna a cikin wannan littafin ya haka waɗannan ladubba na magana su ne muke so mu tattauna Allah yana ta'ala ya mana jagora yayin uwa yana daga cikin ladubban magana a musulunci Allah ta takallamu illa bil khairi wa illa fasqut yana daga cikin ladubban magana a musulunci in za ka yi magana kada ka yi magana ta komi sai ta alheri wa'illa in ba za ka iya faɗin alheri ba cikin maganarka to faskut ka yi shiru kawai Allah ka. na biyu an ɗiban nasa ala qadari ka kai magana da mutane gurgurdan hankalinsu idan kana magana da mata ka san mata na kake magana da su ka yi amfani da usulubin magana irin wanda mata aka usulubin magana da su don su fahimce ka idan kana magana da yara ƙanana to ka zo da tsarin usulubin magana na yara don mi don su fahimce ka idan kana magana da dattijai ka san usulubin da za ka magana da su idan kana magana da wato wayanda suke tsaka suke shekaru su ma ka san ladabin da za ka yi magana da su a takaice ka yi magana da mutane gwargwadon hankalinsu muna samun wayanda yake kawai misali a ce maluma masu karantarwa ga malami ya ji aji ya shiga aji yana yi wa yare karatu amma yana usulubin magana da su irin usulubin da ake yi da manya sai ya zama na biyu ya gama karatu ne ba su fahimci shi ba musamman malum to sai mun kula da usulubin magana an gane ku sannan yana daga cikin ladabin magana i'adatul hadith maida magana maimaita magana maimaita magana wata maida magana wata karari da maimaita ta izahda da ila zalika in bukatar haka ta kama Yin shekarun jiya muna magana da ku aka maganar irin tsarin da iyayen makai in za su aika yaro in sun ka aike shi suke faɗi abin da faɗa na kun ga wani usulubi to amma yanzu misali in ki zo za ki magana da hajji yara da kina magana da sai ki ce mata hajji mai mai kama abin da ke miki saboda ne tana ya fahimta yawa muna fahimta to idan kana magana idan bukata ta kama na maimaita magana ka maimaita magana yanzu da zuna a kowane yaro da nake karatu ajin yaron ina nan ina karatu gaba ɗaya bai tare da hankali ne na can wani wuri ina ta kallo ina karatu sama da kusan minti goma sai can sannan sai dawo inda nake to kun ga da za a ce ana magana da shi na ake so ya ji ka to dole sai an maimaita ba wani lokaci ma sai kake da suna ka ce wani sai ce eh sai ka faɗa ni abin da za ka faɗa mu ke na hudu lafsun nazarin muhaƙar wato karkatowa da kallon wanda ka magana da shi al'adar wanda ka magana da shi in ka gabe kallonka ga al'ada bai tare da kai yanzu akwai wata yarinya da nake wa karatu a yau ita ke zuwa ke karatu wallahi saboda ladabi da uwayen sun ka ta in tana magana da kai za ka ga yarinyar ne in kana magana da ita tana kallonka sannan kunna tana haka da Allah duk iyaye mutum ma irin wannan ladabi ga iyayen da in suna magana da kai in yaron da kana magana da shi sai ga ya ba ta aron kunni kuma yana kallon ka to in kana magana da mutum ka yi kokarin karkatowa da gani nai ya dawo zuwa gare ka wajazabu intibahu da kuma wato fisgo halkawa sai kun gane ka fisgo tunani ne da hankalta ta yi ta dawo wurinka an tsariki ƙarshe su'al ta inda za ka juha mai tambaya idan kana magana da mutum ka ba labari ka ba labari sai ka ce to daga nan ɗazu mana magana lamba ta uku miniti sai ka eh to yana cikin abin da aka so in kana magana da mutum shi yasa kuma ganin in muna karatu nan da ku sai wasu ga duk mun tsarki su saboda ya ana magana da kai tunaninka ba a karkato shi ba musamman karantarwa ta addini za a yi karatu a tashi kawai ba gane ba sai a ce ai mala ya suka zaki sai yau shi saboda lokacin tunanin ki nan to in kana magana da mutum ka yi kokarin jawo tunani ne da hankali ne ta hanyar jewa masu tambaya cikin malumar mu na Najeriya muna da wanda ta al'ada ce da dabi'a ce yana karatu kamar wa waje wata mana mutum biyu na sani da wani. to Dr. Mansur na ciko, ko to sun wata biyu ke Dr. Mansur ku karo min kamar wa shi ma yana yin haka nan ko sai wa bin Usman kusan ni dai wannan da sani zahiri bai kama shi ba don in baitin waka bin Usman ya rera musu in ya tahi ya tahi zan cewa zai da don bai wakar na wani dazu to duk waɗannan maluman ƙwarewa ce wajen iya karantarwa ana karatu ana yi maka tambaya saboda ne don ka ba da hankalinka Allah ya samu da ladabi na biyar Allah ya zakkin mutakallimu nafsa kada mai magana in yana magana ya dinga tsallakace kai mai wasu akwai masu irin wannan ɗabi'a cikin magana a gama sun kai da ke ka yasu ta ainihin da kuka gane ni duk da baku san daraja ta ba ni ba ma najeriya ne karatu ba ni digiri na na farko saudiya ne ci digiri na na biyu can ni kazana sannan nan da kuka gani na in na ce maka ina wa'azi mutane har larabawa saurare na suka yi eh, habilu daban-daban in ina magana dala mina na haka kokarin kai kokarin wa to ba a in kana magana cikin magana ka kana dinga tsada kanka ba a san haka na to irin wanda muke yi in za a muhadara ko za a daura ba wannan kuma ya kamata a bayyanar da matsayin mutum don masu saurare musamman ya matsayi ne wannan wani tsari ne na zamani kuma bai sa ma addini ba a faɗi mutum ya yi karatu kaza yana da ƙwarewa wurin kaza wannan ga duniya shi zai ba mutane dama su saurare ka to wannan ba laifi bane kuma ai ba ka kai dukkan ka ba ai wani ne wanda zai yi maka muqaddima wanda zai gabatar da kai shine yanne a ai mai wannan bayanin kuma yayi wannan bayanin kun ga ba ka kai ba don ba wani wanda zai zo ni ina da kuma gani na yi karatu kaza ina da kaza mutum zai faɗi wannan kun ga akwai tsalar da kai to ba a so haka na shidda illa iza zulma zulman mutum ba zai tsarkake kai ne ba sai in ya fahimta ana tuma sai da zalunci wata da ila ya nafsi ya buƙatu zuwa ga tsarkake kai ne fala ba aka babu ne idan kana magana da mutane sai ka fahimci su ne maka wata tuhuma to yana da kyau ka barantar da kanka kuna ji jama'a yanzu jiya muna karatu yaran na zuwa karatu sai na ce musu duk wanda ya faɗi wani abu ina ba shi kuɗi naira ɗari biyar sai Allah ya kadarci yarinya ta tana ta kokarin ta faɗi amma abin ya tuttura sai ni ta yunkurin wani cikin yaren ya faɗa ƙarshen ta dai ita ta faɗa kuma ita faɗa shi waɗannan kuɗi to shine yau da ma ba nake gaya musu nace wallahi ba ta san zai mata tambaya ba kuma wallahi ba mai ajanda da ita na cewa ta faɗi ba kuma don su san da wannan kaga wannan ita in mm, wallahi ɗiyan malamai tun gida ya haɗa masa, kun san haka aka cewa shi ɗan malam ne abu ya zo ya sai a ce in mm, kwana yana karatu sannan wani yanzu an ka to an ka samu mista ɗaya mu ba su yi inda matsalar ta jama'a mu in kun kula mu ɗiyanmu na maluma ɗiyan malamai da almajirai galibi sun mahirashin ba da hankali kamar su suna na uwa su malamai na karatu ma su sun gada yanzu ko jiya yana ne cikin aji aji ina bai azuzuwa wanda ɗalibin da ya mai da hankali aji da ƙyar aji guda ta samu ɗaya daga cikin ɗiyan malamai duk in ka isko ɗiyan malamai cikin aji ba su ada ƙoƙarin ba Allah ya samu da na bakwai an yi tsakiyar lisanahu mutum ya tsarkake harshe ne in yana magana minal fuhush daga alfasha kudi ba jama'a wani yana magana sai ta ji alfasha bai dace in kana magana duk abin da wasu al'umma suke kallo ne alfasha to ka tsarkake harshenka daga abin da yake alfasha ne wal baza'at da baza'a menene baza'a suna ta ba za a lisan sakin harke wai kawai komi shigo ga bakinka ɗai ka bari da abin da ya dace da abin da da alaka da magana da aka yi da abin da bai da alaka duka kwaso kai ta faɗi to ba a san haka walau ma ta ko da da wasa ne ba a son haka na takwas tarkul jidal wal mira idan mutum na magana ya guje ma duk maganar da za ta kawo jidali za ta kawo jayayya duk abin da kisa in kin faɗa cikin al'umma za a tashi a yi dambe a yi sai sai ku ci don Allah in kina magana kita da wanda kawo wannan magana tara adamu ta'ali ala nas rashin nuna ma mutane ɗaukaka a gare su kakka zo kana magana kana saka baki kana nuna mutanen nan ba kowa na ba kai ka sha wani abu ana samun da haka ko ba a samu to bai dace kana magana kana cika baki fil khidab a cikin magana na goma adamu Sanabu, da jil alqab ka daina kiran mutane da wasu miyagun sunaye na lakubban da ba su da sunan da kasa mutum bai son a kire da shi an yi mai sunan tun lokacin jahiliya tun lokacin da bai fahimci addini ba ana kira ne da sunan nan to kaka kira da shi wannan shi ne abubuwa guda goma wayanda malam ya kawo na haka za mu bisa ɗaya bayan ɗaya kamin wato isowar bakin mu insha Allah na ɗaya malam ce Allah ta takallama illa bil khair kada ka yi magana sai ta alkhairi wa illa in magana da zaka haɗu ba alheri ba ce to fatkut ka ja bakin ka jama'a mun ji hadisi ya tabbata cikin Buhari da Muslim daga abu huraira Allah ce da aikinsa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yake imani da Allah da ranar karshe fal falyakul khairan aw liyasmut in yana magana ya faɗi alkhairi ko kuma mi ya yi shiru. Man yayi shirin ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وان دي إيماني دعا الله دلانا كرسي فليكرم جاره ya mutunta ya girmama makwabci ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe falyukrim dhayfahu ya girmama babansa to ina mahallin shahid cikin hadisin ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakul jiya man karanta aya Allah ya ce la khaira fi kaseerin min najawabu illa man amara bi sadaqatin au ma'arufin to ai ma'arufin din nan magana mai kyau duk sanda kike magana in ki tsaye wani wuri kina magana duk abin da zai hito a bakin ki ki tabbatar da alheri in ko ba alheri bane to don Allah kake faɗi ta jama'a don Allah alaka ku da mazajen ku alheri kuke faɗi galibi ba ba alheri kalamun da suke hitowa bakin ku sai kaga wata ya da kasan zuga zugi na aka yi makera kun ga da harshen wata ka tashi makera eh na rance da Allah wata in ta saki bakinta tana furza ma mijinta miyagun maganganu wallahi ta lahadu da maki ne sai a ji a kalli miji a ce mai munafikin Allah a kalli miji a ce mai makiri a kalli miji a ce azalimi ko ba a yi ko an kaɗan ke nawa ubangiji Allah da Allah kai kamun da rika wai da sunan wai ranki ya ɓaci wace irin rayuwa ce wani shi yasa kun ka ga mazajenku ba mu da kima idanunsu saboda ne su sun ba ku dama ku zo makaranta don ku shiryu amma mu mai muku arba'una hadisi ku koma ku musu arba'una tsiya mana ba haka bane mu mun karanta da ku arba'una hadisi ku ba kun koma ku musu arba'una tsiya sai mun jinke zuwan ki makaranta bai da amfani ba ki komawa Allah kaɗai ya san matan da mazajen su sun kana musu zuwa makaranta saboda kirki da tarbiyyar da aka ba ku ba ku same ta ba na rantsi da Allah wani in ya gaska kana malamin mata ce kamar sai sai ka ya ka kun san dalili daukar shi kai gun abin da take mai kai ka koya mata amma muna ganin waɗanda mazajen su suke da kirki mata suke da kirki in sun ka gane mun sai inda suka azara ba mun sha mu je muna jiran mota bakin tasha sai ga ɗaya mutum ya zace kar maka lawo ta yi a kai malam bismillah shigo mutum ka ce to ga kuɗin mota ce a ina mana haba mana mana kokarin da kuke bana kuna karantar da iyalin mu ma shi wallahi ba zai yi gare ni ba mun sha mata gidan mai sai mota ai full tank sai ga wani yazo sai ce a a kada kada kashi sabin dai duk abin da akwai kuɗin malam ga ni ban biya wallahi duk an sha mana haka mun sha mata wasu wurare ai mana alfarma kai ni na taɓa zuwa wani wuri layuwan ga layuwa an kai shiga wannan wurin kama a cikin wani abu na za a yi an shiga layi wala mijin wannan matan ina so a ce malamin ce na aiki zo na nika dan ce a ah, ya za ka yi aka ce a ah, kusa layi na na na bar ma malam zan koma in ɗauko layi barko to saboda haka jama'a za mu yarda da cewa wannan bawan Allah dole mu yarda da cewa mata dai ana ba ta to saboda haka sai mu kula da wannan ladabin Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagora Ya ce sani asaniyatu na biyu daga cikin ladubban magana a musulunci an tukhatiban nasa ala qadari uqulihim wato yi magana da mutane gwargwadon hankalinsu in za ka yi magana da mutum ka san in mai hankali kaka magana da shi ka san bai hankali kaka magana da shi in mara hankali ne ka sani in yaro ne ka sani in babba ne ka sani in da cijiya ce wadda ta fara rikicewa ka sani in mai cikakken tunani ne kake magana da shi ka sani in wawa haka magana da shi ka san irin yadda za ka yi magana da shi wannan yana daga cikin dalilin da ya sa a makaranta sai aka yi tsarin class class aka yi fasadun fasadun ko watanni da 'yan ajin ba a ɗaukar ɗan aji ɗaya a kai shi ajin 'yan aji uku a ya zauna shekara saboda ba su guda ba ba su guda ba kuma na daga cikin dalilin da ya sakon kaza yau ɗalibai ba su samun karatu yadda ya dace saboda ana yi abubuwan gaugawa ita shi ilimi ko magana ana yi da mutum ne gwargwadon abin da ka iya fahimta ba kawai ka je ka ɗauko karatun da karatun ɗan jami'a ne ka zo kana wa 'yan firamare shi ba ba za su iya fahimtar ka ba haka wa'azi ko karantarwa akwai abin da za ka faɗa wani akwai abin da wani bai iya ɗauka in ka ce ka ɗauko wani rikici inda wanda da ya karatu ba wahal ta za kai kuma sannan ba zai gane ba yace imamu muslim ya rawaito hadisi rawa muslimun imamu muslim ya rawaito hadisi an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah shaida da aikinsa yace ma anta bi muhaddasi ma anta bi muhaddisin ƙauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan Abdullahi dan Mas'ud ya kai mai magana ma anta bi muhaddisin ƙauman ba kasance mai magana da mutane ba hadisan kana magana da su da wata maganar da la tablughu uquluhum hankalin su bai iya fahimtar ta kuma kace kana magana da su da irin wannan magana illa kana da ba'dhin fitnatan sai magana nan ta zama motsi fitina kuma muna jiku idan kana magana da mutane baka tsaya ka sa lura ba ba ka tsaya kai auna hankalinsu ba kacce kana magana da su to ba za ka kuce ko kana maganar nan da su irin maganar da hankalinsu bai iya fahimtar ta sai ya zama ma wasu sanadiyar halakar fitinar da wannan ya ta ka zo ka ɗauko wata matsala ta manyan malamai wani abin da manyan malamai suka san shi ka zo ka kawo ma ƙanana ɗalibai yau wani daga jaki kayan mu wala ban yadda ba yanzu misali sai ka ce wani wanda bai da fahimta idan juma'a da idi sun ka haɗu rana guda to sandar juma'a wasu malamai sun ce ba wajibi ba ce wasu sun ce in dai ka samu sallar idi to juma'a ba wajibi ba ce wasu sun ce wajibi wannan ita ba a to ba wajibi ta mu to mita ta to mita ta sai da ya ce kai mu wala ba mu wannan abubuwa da muka yawan kawo mana na rikice saboda ni ilimi ne da fahimta ne ba ta kai ya fahimci wannan matsala ba idan ka fahimci basira mutum ba ta ya ɗauka abu to bai kawo ba shi na dan masu da ce ba za ka zama mai magana da mutane ba da wata maganar ta hankalinsu ba kai gare ta ba face ya zama musu fitina a yanzu in kunkula hordin nan da muke karatu ai muna fuskantar barazana da yawa saboda wasu da ake karatun nan wani abu da aka wani iliminsu da basirin ba su iya riskuwa ne amma kuma ana yin karatu irin na 'yan jami'a da su da ƙa'ida ta sha kamata ya a ce wato yayin da za a karatun nan a dibi manyan ɗalibai a shige aji da su a yi musu karatu yanzu misali shekaran ji aka yi daular littafi littafin da ya kamata a yau shekara ana karatu an zo cikin kwana uku an karanta shi da Allah jama'a yanzu wanda basira ce ba ta kawo wa yana ya fahimta ya dai saurara amma wani yanzu in ka ɗauko mana tayar nan yana karanta maka shi ko karafi guda ba zai kura ba saboda ne saboda masira sai tana iya riskar wannan abu mun gane ku saboda haka don Allah ana so in kana magana ka da wasu kake magana kun ko cikin gidajen wata hira da muka yi yanzu maganganu da muka yara na zaune bai kamata wata magana ba ana maimaita in ana yin irin haka nan yaro na iya ɗaukar magana na shi ta maimaita shi ta maimaita wadda ne shi ganin ya kai wato daidai na uku ya adatul hadisi wata kararihi izahta da ila zalika maimaitawar labari ko maimaita magana mai da magana da maimaita ta idan bukata haka ta kama idan kana magana da mutane ka faɗa musu magana karkawa ba su fahimta ba sai ka sake maimaita musu ita rawar buhari imamul buhari ya rawaito hadisi an anasin radiyallahu anu. daga anas Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana cewa anas ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza takallama bi kalimatin idan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana magana da wata kalma ada ha salasa yana maimaita wannan kalma ɗin har uku hatta tukhama an sai an fahimci shi ga wannan magana wa idza ata ala qaumin kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin mutane fa sallama alaihim sai ya yi musu sallama to sallama alaihim salasa zai yi musu sallama da hasu uku ki yi sallama ki sake maimaitawa ya sake maimaitawa hammi sai sun ji shi me yasa yake yin wannan saboda a nuna muku muhimmanci in kana magana da mutum yan rinjaye ga zaton ka bai jiya ba to da Allah ka maimaita mai fasto uku wannan sune ne ladubba guda nawa guda uku cikin waɗanda muka ce za mu yi guda goma na tafi guda nawa guda uku cikin goma in mutum kan fahimci ko karatu aka haɗa mutum bai ganewa maimaita mai ka sake maimaita mai hafsu in bukata hada ta kama amma in hina gane to ba sai ka maimaita da shi ba wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa fi sayyihaini ya zo cikin buhari da muslim an abdullahi bin amru radiyallahu anhu daga abdullahi dan amru Allah ya kara masa yadda yace ta kallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi jinkiri a cikin wata tafiya wadda mun kai raka na sai ya rinke mu wa ƙada arhaƙanar salata ko da ya riske mu lokacin sallah ya yi salatar asar sallar la'afar ima muna jiku annabi ya yi jinkiri ga wata tafiya wadda ya kamata ya yi tare da sahabbansa sai ya yi jinkiri suka riga shi amma ya cin musu a hanya ko da ya cin musu sallar la'asar ta yi wani hannu na tawadda alhali ko da ya zo muna alwallah na nan sau ala na ko da ya zo muna alwallah sai mun shiga muna wajen kawa goma falada bi ala sauti sai manzon Allah ya shela da sauti mai madaukaki saboda ya ga suna alwala ba su tsayawa su kulawa su kula da wani kawa goma da ya dace musamman dugadugarsu sai annabi ya ce wailun lil aqab min nar ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار يا مهما مرتين أو ثلاثة صوبين كوسوكو مثل يا مهما إذا ثبت يا لجاي السيوة سدين ويل للأعقاب من النار من السيابة شيء تسير مهما إنما أنا ويل للأعقاب من النار Bane ya tabbata ga dugadugai na wuta ma'ana duk dugadugan da mai su ya zo wankewa bai tsaya yan natsu ya ba da kulawa sai da natsuwa sai ba ya bar wata lab'a tare da sakatun shi to wannan mutumin wuta ta tabbata gare sai an kone waɗannan dugadugar da wuta ashe wannan ke nuna mana idan mun zo alwallah sai mu tsaya mu kula wajen wancan kawo. to amma mahallin shahid na wannan hadisin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana karanta da sabansa yana maimaitawa to ko kula da kyau malamin mu masu wa'azi idan an ka jawo aya sai ka malami ya ce maimaita musu sujiya ko ba haka nan ya ce fawailun lil musallin sai ce dan maimaita a wadanda ba su jiya ya ce fawailun lil musallin sai ce ga wasu na yi da ba su jiya ba in ma wani abu suka ce su karatu to duk wani musulubi ne na iya jefa magana saboda idan baka iya usulubin magana ba ko ka magana ba a fahimta shi yasa ko gani kullum yana ba wa'azi na waliman mata gadin wallahi ni ina yi ne ɗaya yanzu don ɗaya lura ni Allah lura na san ko na sa dokar cewa bai ne sai wata ta karya su dokar ko shekarar jami'in magana da malam adam ina da malam su ta ce wallahi malam ni da irin yadda za a ganin wa'azin gada aka wa mata da ba su tsayawa ko su saurare ka ba wai magana aiki ba amma saurare ka din ba su yi ni dai wallahi in ba don wani abu ba wallahi ina karkare maka yana wa'azin waliman mata to na san duk wada yanzu misali na ce ban yi sai sarakuwa ta za'awa ɗaya ta aure ta ce min malam ina son ka ce kai wa'azin ba ina cewa ban wani ta kewayo wurin tsohuwa ta ce don Allah ma maki hankuri mala an ce ya bar wa'azi don Allah ke mai magana shi min wa'azi ina ni ko bane turki na nan da ya kun cikin akwai waɗanda ina jin nauyin su ina yi ko bane ce ke kenan duk ko na sadu duka na sai na karya ta yanzu ko shekaran jami'ai karatu nan wani gada mun kai hajiya zuba gaban kwana ki saurari na ko da sai karatun nan ki ji surutun da aka yi ko da na gaba karatun nan wahalta gani na manta da cewa juma'a an gasu. na je da sika da ba da kara don da ina zo da kayan sautin kwarai sai in kai su inda suka surutu in ajiye musu to surutun su yi cikin jama'a kana karatu mutane suna surutu ya nuna karatun gaba shi a gaban to kan mu sai nesa mu dawo na cikin makaranta ko yanzu na karatun nan da na kai in mutum ya saurari karatun nan sautin rago da san karatun nan sai ya ji surutu wasu cikin duk baka ta haya magana da wani ba sai nan ba daidai ba ne sadaka in an zo in duk abin da haka da shi da kai da wani kamar ya tashi ku yi in ku magana gare ka da shi kai mai ishara ya taso sai ku koma wani wuri ku yi magana ku sai ku dawo shi Allah da yana daga cikin kasusuwan da muhammad adam albanin zaria inda kasa ne kuwa da kasa daɗi in ana saurara kasu ne ba ka ce yaya don ba zai ya taya ware karatun nan ba sai wurin nan an yi tsiti sannan yi shi ta duk ta ɗan albanin in ka saurari ba ka ce yaya saɓanin yanzu kasusuwan wasu malamai na su ba da ba zai yadda ba to amma mu zai ka ji ana ta karatu kaɗan in ki hankalin ke wani a wata magana a kwaje ba ki kyauta na ɗaya ke cutar da kai sannan ke cutar da wata don ba ki bari ta ciya Allah ya samu dace fi sayi haini ya zo cikin buhari da muslim an abi bakarata radiyallahu anhu daga abi bakara Allah shaida da aikinsa yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir kuna ku saurara kuna son in ba ku labari da mafi girman kaba'iruri guda uku qalu sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh ai abin da muke nema kenan ya mutum qala yake al’ishiraku billah daga cikin kaba'irori manya shirka da Allah mai bi mai wa hukukul ta tauye haƙƙin uwaye guda biyu da zarar ka cire shirka to sai cin haƙƙin uwaye zalunta su wajalarsa da manzan Allah ya haɗu biyun ga shirka saba mu uwaye wajalata sai ya yi zaune wa kana matuki'a daman ya kasance na kishin gidi ke ta haifar kala ya ce ala ku saurara wa ƙaunin zuwa ala ku saurara wa ƙaunin zuwa ala ku saurara wa ƙaunin zuwa da ruwa ta rikta ce fama zala yukan zuwa shi abbe gushe ba shi na maimaita wannan magana ta cewa ala ku ƙaunin zuwa menene kaulun zuwa ƙarya haka ɗai ka kirkiri abin da babu ka ce an yi shi shi ne ƙarya tana daga cikin ka ba'ira hatta ƙulna sai da mun kace ce laifin kai can mai wannan halin sakata yanzu Allah da kaka ba ta karshe kai can sa wagga ɗabi'a da kan faɗi na ƙaunin zuwa kai can mai wannan hali manzo Allah ya ma shi haka dan ya ka wajen kokarin karantar da shi da nuna mai munin abin da hikai har ya sa wahala kana ta maimaita ishirin ka haka saboda kun san bambancin sabon wanzu Allah da ɗaliban wanda lokaci na yau wancan lokacin ɗalibai suna tausaya ma malumansu ta ba mu yanzu babu wannan don duk lokacin da malami ka magana jama'a magana ta haikai magana ta haikai in kana surutu in magana na yanzu an kai shi wurin da misali babu speaker kowa na jina wadanda amma ya ana surutu har da wannan awar da zai shi to ai wani shekara akai shi yanzu ga malamin yi karatu ko da ya kasa yi murya ta shaki wasu malaman ma kuna ganin suna karatu sai an ajiye musu ruwa su gare su in sun ka faɗi sun ka faɗi su dan kwalgar ruwa saboda in mutum na karatu ko ina na ka zuce ka bushewa ta makogaron ka bushe suna buƙatar ruwa ta ba don mutane ba su damu ba saboda min su ba shi a gaban su ba shi harkar bikin aure walimar aure an bai ta yayi ba ba addini ba an bai ta yayi an wawanci mana a yanzu shi yasa tun daga gayyatar walimar aure za a ga babu mutunta a babu karramawa sannan ƙari mun zo mun samu wasu cikin malamai da san ciwon kansu ba sun shigo ciki sun barkata abubuwa wani kan da cikin masa ɗaya ga ka gani malami waya zaune yana amin za ta malam ce to wai ba an ce akwai masa da za a babu ba kada Allah malamin ya san cewa kai ne kana jira a baka ba ka masa ne ba a masa gidanka kana jiran wai abinci ku koyi don renin wayo wai malamin da an ga ya ta sati biyu ko wata guda wai yanzu sai ya gama abincin to malam da Allah dan jira bari mu so a kawo maka yan kayan ka ka kawo kaya kayan banza da yi renin wayo ne yan karta waɗanda yan zaku gayyatar su ma kasa sai an aje musu kuɗi sai an ba su kwalin ba kwali ba wa kasance gaba kun fahimce ni kasin na cingam aka cewa ga yanan na ni na gani kasuwa wallahi sai ga kasuwa mazauna mazauna shago shago ana rabon kwali cewa yan kanta za su wasa wuri kaza ana gayyata mutane sannan 'yan sun ga gaba ka'ida a abu ya danganci idan kina son karin da an kai a baki ƙasa ga kudin sallama idan ba ki sallikin da an kai miki ba a ɗauka ga kaza haka aka ba su arziki sai sun gama don da a wulaƙanta mutum a ɗauko maka dawa haka ga hannu kamar ba ka shan dawa gidanka kai ku jiki ne ma rawa ka an shi abubuwa ga su nan dinki na wulaƙanci saboda mai kowa ya tuwa ya shigo mu ya hana magana ta ke shi malam nasiru ai dan tsanani ne wa ga ya to wacce daga ya Allah ya samu dace saboda haka abinda muke so nan mu kawo muku irin yanda yana daga cikin ladabin magana idan kana magana da mutum ka fahimci bai jiya ba ka maimaita masa alal akalla su in ma bai jiya ba fiye da haka na kana ya maimaita masa to ashe kun ga nan za ku gano kuskuren in kana magana da wanda bai ji in kai magana da yake me ka ce ka ce to in baka ji abu bai ba musulunci na al'adar musulunci in mutum na magana da kai bai ce bai ji ba kamar mai ta ba sai in ka fahimci sadaka magana da shi don ɗaya nan ka saka bai ba ka sai sai zai ce ni kan ce suka ce baka ji wannan ce ba damu ba ka da bukata na magana ba ta kawai in eh, ka ce akwai lakasawa ta wurin sauraron ka yanzu akwai ɗabi'a da aka yi sai a ga malami na wa'azi yan mata ana tashi can sai dai ka faɗi wata magana sai a yi har dariya ce malam da Allah mai mai abin da ka ci wallahi wani ana yin wani ga ta nan soke da karfi da yawan su yanzu in mun ce wuraren wa'azi ana yi yan matan nan yan ana yi su ganin su sai karfi saurari wa'azi kana wa'azi suna nan tana tafin ɗanta wata ma da iyafin da kunni sai in ta ga ai har dariya su ce fi halami ta ce baki jami'in malai ce ya zara ki bi su tun da ta ce mala a maimaita abin malam da allah maimaita mana na kyau ba samu ki uwarki wala haka zance ce kira ma renin wayo ne uwarki zan cewa kira ma don mutum zai wulata ta kai wari ki riki ba za ki dinga kare min murya kira wani magana wani mai tari ba za ki wa renin wayo ai renin wayo ne sauraron azuma ba dole ba ne in mutum biyu sun kace suna saurare su zauna saurara in ba ta saurare ka tsaye wallahi na kama zana muku abubuwa na wulakanci da aka wurin walima wallahi ba su da yanzu ya an ci ana walima wurin ka duk wata yarinya da ka jin kantawa sai dai ka iskota wata tsayinta ba su buwa nan wasu kawai sauraro zai uwayensu su ka sauraro azi to sun rai kan sauraro zai kuma ɗiyanku ne da ƙannanku ne sun fi ƙarfin babu yan su magana rashin kunya birjit sai sun ga rashin kunya wadda ba maki na kai musu ba sai ke gama yi muna wulaƙanci ki ta yi midan ki ga goma na na rashin mutuncin nan ki ne ku ci gaba dai tunda ba ku sanar da mutane ba ko shekarun jami wata walima a wani gida wallahi ga ɗalibai na sabbin musu karatu na bar wurin lallatai wallahi na minti talatin ko arba'in wai duka masu tuwawa zuwa ba samu ba sannan can sai ga amarya ta tuwa ita ɗai su saura sai da mun kai kusan minti nawa na a tashi ba da arma ka gani ana dab da tashi sannan wai kaka tawaga gidan ango tawaga gidan uwa tawaga gidan amarya kun yi wai sun da su wai na yi addu'a ni Ha an tashi ce ma wata tsaye sanni ce ke tsaye saman renin wayo ne shi don Allah jama'a inda za mu ga gaskiya yanzu don mutum ya ce zai kana da zai tun da yanzu ga nuna na zuna ya muku wa abi alhamdulillah mutum nawa za ku da kana na su unwana su fa'idan sai ku ɗaya da Allah zaune ta cike na alhamdulillah ai yayi yasa kullum nake girgiza mala abu tun ran da an kai to da wa'azin ai mu mata wa'azi mala abu zai ce a'a kowa kai wallahi ba la abar in dai walima ta ta aure ko mata ko wani adashi ta gaita bai zuwa bai zuwa in kiga malam ya tai to wani abu na mai muhimmancin gaske kuma in ya fahimci mata sun jiya da lurar nan bai zuwa ta shirka ku ta zuwa da lura ku ta yara shirka ku ta zuwa da lura ku ta yara yara na halalla shi ba kala hada ba ta ce ai kuwa ta yari na yanzu zuwa kurce ku don da ba su bari a jiwa wa'azin ba su saurari kowa bai da kima idanunsu ba don saurare shi in kaga ko saurari malami ba kan malami na wanda aka yayi ba a saba gani ne ba yanzu nan jiya da aka ce juwairiya ba wani wara kowa sai eh. ba an ga wanda aka sandani da shi kenan kuma yanzu idanun kusur daga sun cika da juwairiya shi kenan yanzu wata da an cike gaje ta shekaru ala na taɓa ganin ai makaranta mun gaba zama mu hada lokacin da sadiya wace sadiya wa take malam ya fi ɗin na gugaya ne eh ba sadiya ba rahama Sadiya. lokacin da ta zo makarantar mu sai ta koya kanta saboda ni dan da zara a ganin ta wurin nan kuwa gane ta ce a ah, wai ma ita ta ashe shi yasa za a ga galibi koyi kansu ma suke ba su koyawa saboda in kana ganin su ga wannan kyamara an ka su Ya ka gansu ga hidi sai karan mutu Allah ya samu dace ina ji wata na magana ta ce ita wallah ya ta'aza. juwairiya ba wani wata ga yariya ta shi ma ba ko yariya ta kun gani ku ban manta lokacin da wannan hajiya ya wali aisha ya wali ta zo nan shi ma haka ana gabatar da sarki'a ah, wa ita ta ya wali saboda ba ta bangaren to haka an kame da malami in yau malami ba ko ne ba taɓa gani ne ba an gani mata za su cincirin su kuma za su saurare da ya tsari in abin a bani wata gudana shi dinga a cikin garin ba wala sai an waye gari kowa bai zauna ya saurare da sun riga sun ɗebe kwana mata Allah ya samu gani yan uwa na hudu daga cikin na dubban magana laftun nazarin makhatsar wato janyo karkato wato kallon wanda kaka magana da shi abokin maganarka waje zabu intibaha wato da karkatowa da farkawa sai an ɗari ki ɗauki su'al ta yadda za ka ji wa mishi tambaya don hankali ne ya dawo wurinka rawa musulman, musulman ya ruwaito hadisi an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce atadaruna mal muflis annabi na wa'azi ga mutane ya ce ko kun san wane ne hasararren cikinku ko kun san wane ne tababben cikinku ko kun san wane ne za a yi gwanjon aikin ranar kiyama ga aiki ne a yi gwanjo ne ya taɓi ya yi hasara ya ci zaɗen ya zama bajin kiyama kun sani kun ga aikin baya ta manzan Allah ya jewa don don ya karkato hankalin su saurare shi sai za ku ga misali su malam jafar in za a yi wa'azi sai a ce yau taken wa'azin nan bi ta zaizai kaga wata da ta ji an ce bi ta zaizai ta ce a a a shi akwai karatu wace wace ce mijin ta yafi ko a ce sai mai mai kwannan duk akwai irin waɗannan wa'azin kaji an samu su wani suna wani title mai ɗaukar hankali wanda zai samu ta ce kai sai ko na ce na ji wa'azin je saurara to yadda ba su turutu ta kai ta je tun da an ce wa'azin sai mai bai kwallon bi awa ga yana cikin abin da aka yi ana amfani da irin da waɗannan abubuwa don janye hankalin waɗanda za a wa karatu ko za a yi musu wa'azi ko za ka magana da shi ƙalu suka ce su fi na mukan tababben cikinmu talaukan cikinmu mu wanda muka ɗauka cikinmu bai da kima bai da daraja talakkan cikinmu ne cikinmu shi ne mallaga huwa wala mata wanda bai da kudi bai da darhali bai da naira bai da saifa bai da talin fawo bai da komi wala mata kuma bai mallaki wata kaddara to kun zuba haka fanni cikin al'umma yau in baka da kudi bai ruwan kowa da kai ba ruwan kowa da kai in ma magana na haka ba mai sauraron ka mutane da sun gane baka da wata kima cikinsu ma'ana baka da kudi ba ka da wata alfarma ba mai tsoron ka sau ce muka wurin wanda muka ɗauka hasararren cikinmu mara arzikin cikinmu talakan cikinmu wanda ba kowa cikinmu ba malla dirhamin huwa na ƙasa wanda bai da dirhami bai da wasu kayayyaki shi ne muke ɗauka wato cikinmu sai mu ɗauke shi shi a tababbi eh qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inal mafi min ummaci wato taɓaɓɓe tsararri cikin al'ummata shine man ya ati yawmal kiyama wanda zai zo ranar kiyama bi salatin ga sallah ha sallah Ya yi sallar duha yi sallar ya yi sallar kowace iri wa ya yi azumi na farilla yi na nafila wa zakatin yi zakka ya yi sadaka wa ya sai ya zo kada shi ta haza ya zaji wannan wa ka zafa haza ya wa wanga kazai, wa kala mala haza ya ci dukiyar wannan wa ka daba haza ya zubar da jinin wannan wa zaraba haza ya bigi wannan to kun ga tunda duk ya ci zalunsu fa yuhma haza min hasanati sai a ba wanga da ya zalunta sai a ba cikin kyawawan ayyuka ne cikin ladan sallatai cikin ladar zakatai cikin ladar azumi ne wa haza min hasanati a dai ba kyawawan ayyuka ne a bawan ga fa in faniyat hasanatuhu in kyawawan ayyuka ne duk sun kare qabala an yuqda ma alaihi gabanin abiya bashin da mutane ka biya sai wa khiza min hadayahu sai a dai ba zunuban su faturiha faturihat alaihim sai a kama loda mai sun matsuri har finnari daga nan sai a ɗauko shi a yi wurgi da shi wuta manzo ce ni cikin al'umma ta to wanda shi na ka ɗauka a hasararre amma ba wanda bai da kuɗi ba ba wanda bai da mata'a mu yau ka na an waye gari in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba duk da aure kan zo da dafiya hmm, malaman ga akwai rawar kai shi ko dai malamin zo ga yari a yadda duk da yake yana ciki ba masu sanatoci ta akwai wani na labari shekaran jiya wani ustazu kun san muna faɗa musu amma ba su matasan ya ga yarinya kwakwa ta sassan wata ta gyara abita islamiyya sai ware mai yarinya ba <laughs> sai yarinya ta ce mama da shugaban makaranta za ta malam da Allah kawawa na magana ce amin na fahimci cewa na zai yana so wallahi ni malam in ya kuskura ma ya ce gidan mai ce na suna billahi da sai kwaye na su ba da kaji don ganin aka yi na ya samaci ce wallahi malam don Allah don Allah malam kuwa mai magana don Allah ya bari mun magana in ya zo shi ku Allah ya jarabce da ita in ta shigo ta ce malam asu tana gaji Ina al'ada ga ce malam assalamu alaikum ta ce mara asarar wa alaikum salam wance yaya gidan ya aka gidan ku ya maka gidan ku ya wani to na jawo maka yana wa hali to ba shi zai ba ku mamaki akwai gidan da yanzu in karatun nan ya kai gidan nan sun ka siya sai sun ciya in kama da yanzu ya'yan gidan Allah ya jarce su ba su da kyau ya haka wata gidan rufo amma uwayenta ba gidan suke to sai ya zama tana da kyau su kuɗin gidan ba su aiki muku kun san galibi kun ba da hina ba ko ustazu na son mai kyau na kana ustazu ai ba ka son ka ce wai ka zaɓi wata mummuna eh irin masu tahiya da matsala ko masu kallon kun san da inda aka haifu haka da an gama cire yan matsalar sai a ce kare magana ga ta to sai zan ustazai su ma sun canza salo su ma masu kyau suka fi to yariyar gana tana zuwa da da yan uwan gidan yan gidan ya ta ko kawo ta an ka gidan riko sai wani kawai ciki malamai zai ce yana son sai ko baban zai ce yarinya ku ta yi arziki ce ki malam da kai ne an ka ce malam ko ce yana son sai wani abuwa ta mata Wayan yanzu ma ka san iske kawo lalle ko wancan ke ke ta sai aka ce to a ta haɗa wa uwarta yi da tun uwarta ta yoke shi ta taho ta ce renin wayon banza to ba ku ga wanda kuka cewa ina san mista ba bai san ɗiyanku sun ka ce a to ai ya gansu bai ce ina son su ba sai ta ce oh ita da ba ta da gata cikin gida to a kama mata komi nata a abashe ta wallahi ku hada mai ruwa ba ta agwando bana wallahi ba mata sai ta boga matan manyan mutane ta ƙarya ce tsakaninku da Allah ƙarya ce wa kuwa kuke gaya ma ku kai amma dai wance da ganin kila da Allah ya miki sai gwamna sai yariya ka ta tana rawar kai tana karkadawa wa take faɗa gwamna yasa ake muku walakanci in ka je wurin sanata wurin ɗan majalisa na jiha na lokar gamnan in an ka kama zuwa maka hotunan mata da aka kawo tsalla su da mamaki da haka su ɗiba na aure su yi na ba su wallahi an gaya min wata yariya an je da ita wurin wani babban mutum yaro ne ka faɗa wannan magana yace ce ka san da zai gashi cewa da wannan mutum mayan fare na wurin mata iya ga mata ya ce wallahi malam an zo da yarinyar nan uwar da ta zo da ita sai ta raka ta kawai sai ka yarinyar nan yana ido biyu da ita sai ji yarinyar yana so mai ba da labari ya ce wallahi malam ina allah allah kada ya kuskure ta na san yarinyar ka saboda yarinyar na da hankali kuma tare da uwar ta sai kalli ta yarinyar yana kallon ta sai je na ba a garin da suke duniya ban taɓa rika naira dubu juna na ba bawan allah nan da ya sa hannu ne aljihu sai da ya tsara kuɗi dubu ɗari da ke wannan da yammacin ta ce ya ce ya kuce ya ce duk wata da ba su ce a ah, ita na fa yarinya cikin ta na rawa yana karkar karkar ana jin kuma ta kuɗi yarinya nan kuɗin sun ka kuɗi uwa ta da tsince mata da yaron ta ba da labari ya ce na yi mana sai da mun kashi ya ce yanzu magana gada aka yi malam yana nan tare da yarinyar yanzu ya lalata yarinyar nan kuɗi ya kashi kan mata kamar sauka sai yanzu mutane Allah ya isa mana gari Allah ya isa mana gari sun sun mu zabe in yan siyasa ne in wasu mutane na muna tare da su duk a ga mutum amana bayan an dawo kuma su dawo suna lalace mana sai suna lalata mu ina za mu da wannan rayuwa Allah ya samu dace don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan mu da cikin al'umma wanda shine sababbe kuma shine mi hasararre amma duk wanda ba wannan yake bi'a tai ba to ba sababbe bane ba hasararre ba ya kamata ya kamata hankalin ku ya dawo yau idan namiji ya kalli ya aure karki don abin duniya wallahi ta sani ke ku ku shiri wani kanki saboda ɗaya sayar da kuɗi ya sayar yasa ga mata nan za a gani kyawawa an sako su saboda ne su ya kai su kwadai sun ka aure masu kuɗi masu kuɗin sun ka yi jiwa da su na taɓa jin wani mutum babban mutum ya ce na rantse da Allah wuri na yadda ka san hullagga ta kai na kai ƙara madarar da hullagga da darta ɗaya mutum in na riga na kawo ta gida da ta yin wulaƙanci yadda cire hullar nan ba wani aiki gare na ba haka zan kwale ta kawo ta sama da mai jama'a suna da kuɗi kuma a ƙasar nan a ƙasar nan duk wulaƙancin da na ke wa mata in dai yana da kuɗi ba matsala ba in dai yana da kun sani akwai waɗanda kun san ba ku rufin aure amma kuna ɗaukar ƙannanku da ƴaƴanku da jikokinku kuna ba su saman da mugun faɗanku za haka ɗan hankalinku zai dawo ya dawo ɗan hankalinku na karkasuwa ya karkasu duk diyamatan da ta aure ɗa namiji don abin hannu ne to ta shirya mulakanci ta shirya mulakanci kuma kukan ku mata kuna da wata ƙa'ida kun ce kuna jin tsoron ku ga ɗa namiji waje yana ta kama mace kuɗi saboda galibi in ta ce gida ne bai isa ta ta kuɗi amma wace ta hika yayin ta hika ji da ita komi za iya zama jama'a an waye gari wai da ma cika roƙon namiji kuɗi wai wanda ka faɗa kawo wai roƙon na ga nan mace kunne na kusan bai ba da adamu na wata akwai wata da wani kasu ran nan ta kuskura gabana ina jika ce dalin ba a wai aure ba ko an gani ana so a kai ba dalin lai dalin ni ina son yi wata magana da kai ina jin kunya ce a wata magana ki jin kunya na ce ya kunya faɗi ta ce wallahi dalil don ki da na kai na kayana to wallahi ban da kuɗin da za a suwa ya ce nawa na ta ce dubu biyar ne ya ce to babu matsala ki yi ƙoƙari ki je wurin masu wato me ake ce musu malam pos ɗin nan ya ce ki je wurin su za a tura musu kuɗin wurin su saboda wannan areas ɗin da suke su babu mana ya ce kice wurin a sunan lambar wani za a tura kuɗi sai a ce ya baki ina gaya muku wallahi turan da haka fatuwa yare na da zuciya ka faɗi ta hanyar shi amma ba ku gane kuma yaran ku suna wahalshin ba ku gane yaran ku na cin amana ku ɗiyan ku na cin amana suna yaudara ku ba ku gane in baki ta haifa ki kula ba da yake sai zai ta amana ki baki sani tana miki yaudara tana zuwa da abubuwa na mijin tana ta cewa shi mata kuma ta ta aure amma sai ta ce wani cikin yan uwa ya ba kuma kariya ta ko da aka aure kwana biyu sati biyu sai aka haine mata ci. sai ku dawo sai ai ta wahala Allah ya samu gani ce rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadisi fi sahihi aidan عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية يتلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا وتي تكاسوا yana mai shiga kasuwa min ba'dil aliya wato sashen sama na kasuwa daman kasuwa tana da bangaren sama da kasa akwai abin nan bangaren da ake kira wato sufla kamar da kuma bangaren aliya bangaren sama kamar yanzu ina jin makka kun ga tana da irin wannan tsari akwai masfala eh masfala duk inda ke ji galibi masfala inda ka ji bangarori ne na area gangare gangare haka to akwai bangaren sama makka tana da irin wannan tsari to annabi ya shiga ta kasuwa ta bangaren sama wannan su kanafatai ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ta kasuwa yana mai shiga ta wannan kowa mutane suna jihinsa suna kewaye da shi famar rabi da yi sai annabi ya ce ya wuce ta inda wani dan bunsuru inda wani dan akuya kun gane ku a sakku wanda yake da karamin kunni kuma majitun kuma motsai to yanzu dan akwai a jama'a ga ƙaramin kunni kuma ga shigawa sai ta da wata daraja walahu haka ne walahu fa akhadha nai. bi uznai sai manzo Allah ya kama wannan dan dan bunsuru dan karamin jinjirin bunsuru ya rika shi ya rike shi ta kunnuwa ne haka sun maƙala sai annabi ya ce mutane da na gehe ne kowa na kallo ya ce ayyukun yi hibbu an na haza lahu bidar hannun dukkan suwaka wa ka san a ce ɗan bunsurin ga gawa ɗan bunsurin ga shi zamba kuma in haɗa mai da dirhami ƙala sai dai ya ce a su hibbu na annahu lakun. yanzu za ku so a ce wanga naku ne faƙalu suka ce malu yibbu hula na bi shay'in mukan ba za mu so a ce mallakan muna ba ko da za a haɗa mu da wani abu wa ma nasnahu bihi me za mu yi da shi Ƙala, a qala atuhibbuna hula ku. to za ku so a ce naku ne Ƙalu, sai sabu suka ce wallahi lauka kana hayyan kana na fi ko da raye yake to akwai aibi tare da shi li'annahu asas saboda yana da karamin kunni fa kaifa wa huwa majnun to ina ga ya kasance matacce na fa qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah la dunya ahwanu ala Allah duniya ta fito zarta da wulakanta wurin Allah min haza alaikum sama ga wannan dan bunsurin mai karamin kunne a wurin to sai wani ya shi ko duniya ya kasu ke gaya da yaya za a ai mai kyau kai ka ce duniya haka su duniya an yi baya baya da ita mun za a ce bai zarta ke ku ce ce kai kaso ya za ku zauna lafiya ya za ki mori saboda haka tsakani da Allah ya 'yan uwa in za mu yi gyara mu yi kokari mu gyara mu cire makan mu son duniya yana daga cikin abin da ke ja muku matsala mata yasa kuna shiga cikin wahala cikin kunci shi ne son duniya dole sai ke daura akan irin wanda wata ka daura dole sai ke shiga mota dole sai ke yakan dole sai ke yakan sai ke ta wahala ana ta yaudara namiji da zara ya gane ki yana son ki shi miki yaudara ki samu wata yan mota wadda aka yayi zai ce so a shi tun kina gidan ya ta ba shi ya ta miki abuwa da daukar hankali a sai miki wayar da uwarki da ubanki ba su da ita gidanku ana kokowa da masara ke ga ki da waya ta dubu ɗari haukabban za ta yanzu shi ake yayi yaran nan sun ki ganewa ita ne ta kai cikin mutane ta daga wayar ta a gane wayar ta ta kowa ƙaryar banza da wuri takalman su ɗaya na kowa amma gidansu ana kan ubanta na kokowa da shi da dawa da masara ana karya kun ku gano kun ku lura da ƴan uwanku mata su gane Allah ya sa mu